Ok, Basiru yanzu ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda na kwatanta maka tun daga farko da kaga wannan dose ne wannan ma'ana folder wadda na buɗe ta ga kiɗa da na yi na sauki a saman net ga shi nan na cire shi daga wayata na sa shi a cikin nan wannan dama ka iya ka gan shi ko yanzu process ɗinmu na farko za mu zo za mu shiga nan a cikin virtual dj ɗinmu domin mu je mu ga abu biyu ne za mu je mu duba na farko za mu gane menene tempo ɗin mu sannan kuma za mu gane menene ki mu na auto tun da za mu yi amfani da shi Ba shi nan yanzu yana buɗewa za mu ɗan jira shi kaɗan ya buɗe ok kaga yanzu haka ya buɗe sai mu zo nan sai mu danna ok nan ma mu zo mu danna oke da haka za mu zo mu duba ina ne dose dinmu ko kuma ina ne folda ɗinmu gashi nan mun rubuta mata basiru da haka sai mu bude ta wannan shi ne kiɗanmu da muka sauke daga net wanda muke so mu yi aiki da shi gashi nan sai mu danna shaka mu kunna shi idan baka manta ba na gaya maka tempo ɗinmu shi nan 135 shi nan a sama ki ki ko kuma ce kile da faransa da za ka fi ganewa muna da g sharp major g sharp major ka gan shi daga nan gefen wajen tempo ga, ga kiɗin da za ka yi amfani da shi a wajen auto tun. wani lokacin idan ka saka ka ji bai maka da kake so ba kana iya sauyawa don haka yanzu idan mun je cikin sona ɗin zan nuna maka da za ka iya sauya shi don haka yanzu mun gane 135 g sharp major in ka gada maka rubuta shi a gefe don kada ka manta don haka sai ka fita yanzu gaba ɗaya kamar dai da muka saba yanzu sai mu zo sai mu buɗe sona ɗinmu da za mu yi aiki da ita platinum sai ta bude sai mu jira haka kaɗan ta bude. yawwa yanzu haka za mu jira ta bude za ta gama lodin na duka wani flogin da ke cikin da muka sanya mata misali idan muka jira ta gama ta nuna mana duka sauran project ɗin mu zamu mu iya zaɓar kowanne project ko kuma mu buɗe sabo bari mu buɗe sabo mu ga yawwa nan sai mu skip nan mu taɓa nan wajen sai mu zo yanzu mu canja tempo ɗinmu daga nan sama. Mm, nan gurin idan kuna so misali ku canja yanayin sona ɗin gaba ɗaya nan za ku riƙa taɓawa. Za ta ba ku duk yadda kuke so. Idan wajen kuna so ku yi kiɗa ne zalla shi kaɗai, za ta ba ku kiɗa zalla. Idan kuna so ku yi rikodin zalla a nan gurin za ku canza, amma kun ga wannan in kuka bar shi a kan wannan, wannan ni a kan nan nake barin sa yawanci. To a nan ma'ana za ku yi komai da komai in ma kiɗan ne, in ma mixing ne, in ma rikodin ne duk a nan za ku yi. Ni na fi barin sa a kan wancan na farkon nan. Yauwa na fi su a kan wannan. Yauwa. To yanzu sai mu goge wannan, muce delete. Tunda mu ba kiɗa zamuyi ba sai mu canza tempo muka ce ɗari da talatin da biyar one thirty five. Sai mu goge shi sai mu rubuta one thirty five. Da haka yanzu sai mu zo sai mu ɗan danna wurin nan. Sai mu ce all. Sai mu zo nan mu ce tunda shi, shi import mun ce shigowa da abu, export kuma fitar da wani abu. To yanzu muna so mu shigo da kiɗa ne sai mu shiga import domin mu ɗauko kiɗan mu. sai mu duba ina ne folder da muka saka dama mun ce a cikin basiru a nan kiɗan mu yake gashi nan na sai mu ɗauko shi sai mu ɗora shi gashi nan kiɗan mu ya riga ya hau daidai wa daida sai mu buɗe sabon track kenan inda za mu yi recording mu kamar haka sai mu ɗan buɗe shaka sai mu taɓa nan idan za mu yi recording in muka ga dama za mu iya fara sa autotune ko kuma in muka ga dama ba sai mun saka ba amma dai abun da yake mai amfani mai mahimmanci mu yi saving ɗin aikin. Idan muka tashi sai mu buɗe folder da muke so mu ajiye sai mu rubuta suna, kowane suna kawai da muke so mu yi saving ɗin project ɗin. Bari mu ga, bari kawai mu rubuta BBBBBB haka nan. yauwa sai mu saving sai mu ok yauwa sai mu ɗan buɗo nan muka bari mu gani ai in muka dama dama za mu iya yi rikodin ɗin ma ko babu Yanzu bari mu danna recording mu gani, mu ɗan yi recording wani abu ko kaɗan. Idan kuka lura za ku ga wannan abun hannu ɗaya ne ke nunawa, ɗaya baya nunawa. Hakan ya nuna mana cewa ko da mun yi recording ɗin a iya kunne ɗaya za mu rika jin sa kunnen hagu amma na dama ba za mu ji ba. Don haka sai mu taɓa nan sai mu zo. inda sound card ɗin yake sai mu mai da shi ni nawa a hannun hagu yake a jikin sound card nawa shi mic ɗin nawa. dan haka sai mu mai da shi a ɓangaren da yake na hagu. To dan haka yanzu kun ga ya dawo sun zama biyu ko? Ma'ana kunne biyu wanne za ku iya saurara da shi kenan. Don haka yanzu bari mu zo mu gwada recording mu ga. bari ne wannan abun da na cire za ku wata ƙara yake ɗis ɗis ɗis idan ka cire shi kenan yanzu za ka iya danna r ka fara rikodin ko kuma ka danna wancan na sama za ku ga ba kwa jin muryar wannan abun da nake recording hakan ya samu ya faru ne a lokacin da nake application ɗin da nake yin amfani da shi ban san cewa murya ya ɗauke ba domin wannan muryar da nake yi nake wannan bayanin daga baya ne yanzu na zo na sanya ta shi yasa ba kwa jin ƙarar maganar da nake yi recording a yi haƙuri kasancewar wannan abu da ya faru sannan ina roƙonku da ku danna mana alamar subscribe idan ya kasance wannan shine zuwanku na farko idan ma kuma ba shine wannan zuwanku na farko ba amma abin da muke ɗorawa yana burge ku to ku daure ku tura shi gaba ma'ana ku sharing ɗin link ɗin domin wasu masu amfana mu ma amfana mun gode a danna like a danna share, a danna a yi comment kuma a danna alamar ƙararrawa wanda da zarar mun ɗora bidiyo mai amfani za ka gan shi kai ma a kan wayarka. Don haka mun gode, mun gode sosai. Wannan shine kamar ina yin wata waƙa kenan a kan kiɗan. To amma kasancewar na danna recording a ciki ban sani ba abin da nake amfani da shi wajen screen, screen recording ɗin. bai ɗauki murya ba da haka gashi nan dai wannan shi ne waƙar da nake ɗan ɗora na ɗan ɗora akan ainihin shi kiɗan wanda daga baya zan sanya ta kuji gashi nan tana yi wani magani. ne a ƙaunar kina a ruhina zaɓin ki shine zaɓina auren ki shine buri ta nan gurin ko da yaushe mu rika mai da shi mejo yauwa sai mu dawo nan yanzu wannan da muka ga kamar bai dan yi kyau ba a ƙarshen rikodin din shine sai muka kama can wajen muka dan jawo shi muka rage shi da haka yanzu za mu ƙara rikodin ɗinsa ya yi kyau idan muka dan dawo baya sai mu ji daidai ina ne ya kamata mu gyara. Biro ne amini na na gaida maigidana. idan ƙarshen magana ya ɗan yi ƙara da yawa sai mu ɗan kama nan sama mu ɗan rage shi haka idan daga farkon magana ne shi ma sai mu ɗan kama kaɗan mu rage shi sai zama kamar gangara kenan haka ana kiran shi fade out idan na ƙarshen magana ne idan na farkon magana ne ana kiran shi fade in da haka yanzu nan mun yi fade out nan mun yi fade in kaɗan sai mu saurara mu ji

fade out sai mu zo idan muna so mu yanka mu yi splitting mu yanka sai mu zo nan sai mu shiga nan split kamar idan muna so mun ga wannan da yake da gyara muna so mu rage volume ɗinsa ko mu ƙara volume ɗinsa idan kamar misali volume ɗinsa ya yi ƙasa kamar nan gurin haka da yawa sai mu zo nan mu tabbatar wannan abin ya nuna alamar in kuka lura za ku ga yanzu ya zama guda huɗu amma idan muka sako ƙasa kun ga ya zama ƙwaya ɗaya ko to idan ya zama ƙwaya ɗaya haka sai mu danne control muka danne control sai mu danna sai mu tattaɓa shi sau biyu sai mu kama shi sama za mu iya ƙara volume ɗinsa haka gain volume kenan yawwa zaman ɗan ƙara volume ɗin wajen ne haka nan. shi na. Sai mu ɗanyi fading out ɗinsa shi ma. Zaɗin ki shi ne zaɓi na. Auren ki shi ne buri. muna so mu sanya autotune sai mu zo wajen da muka yi magana a ko'ina ne sai mu ɗan tattaɓa nan wajen so biyu mu dan jawo haka sai mu danna right click na nan dama sai mu zo sai mu zaɓi set loop point ma'ana muna so idan mun kunna yana playing ya rika zuwa yana dawowa shine amfanin taɓa nan wajen don haka yanzu idan muka taɓa shi haka zai rika zuwa yana dawowa kamar haka yawwa gashi nan Don haka akwai ototun kala kala suna nan daban daban. Akwai ibo, akwai Pro. <clears throat> A wannan karan ni ina amfani da autotune Pro. Don haka bari in sanya shi mu gani. Sai in nan, sai in an tara sai in wajen ototun Pro. Don haka yanzu tunda dama mun ce G sharp major ne shine key din da muka gano a can virtual DJ ga wajen da aka rubuta key sai mu zo sai mu ga idan wannan shine G sharp mai ala duk wanda kuka ga alamar wannan kamar kuranga kamar hash to kamar tsani to shine ake kira da G sharp kenan wannan C sharp D sharp wannan kuma wanda ba shi da wannan alamar ana kiransa flat g flat c flat kun gani to dai yanzu dai za mu yi amfani da g sharp kamar yadda muka samu nan sai mu zo kar mu wuce waɗannan guda biyun na farko na sama kowane autotune za ku ga in kowa buɗe akwai isa a ciki kowane kala kake amfani da shi yau sai mu zo sai mu ƙure nan wajen sai mu ɗan saurara sai mu je me ya bamu kuma in magana ma za mu iya ɗan rage shi shi ototun ɗin ba lallai sai mun ƙure shi ba za mu iya ɗan rage shi mu ɗan tattaɓa shi kaɗan nan a yayin da muryar ta ɗauke ne duk shi sa ba za ku ji abin da ake faɗa a wajen ba a yaƙuri kasancewar haka da ya faru za mu yi ƙoƙari mu gyara a bidiyo na gaba nan in ka dama duk zaka iya sassauyawa amfani kunne ne alƙali komai da ka gani zaka iya taɓa shi in ka ga bai yi maka ba ka dawo da shi ya daidai da ka same shi da farko amma me kunne shi ne alƙali naka na ji yayi yawa sai mu ɗan rage shi kaɗan mu ɗan rage shi Na kai zubar mu saurara mu ji. kwafi ɗin wannan muryar tamu gaba ɗaya daga dan misali tunda waƙar ba wai tsayawa muka yi muka ɗan tsara ta sosai ba mun yi amfani da ita ne dai haka a matsayin misali don haka sai mu yi kwafi sai mu idan muka sai mu yi kwafi idan muka zo muka jejjera su muka yi kwafi ɗinsu tunda dai dama mun yi akan tempo ne akan kiɗa duk da muka ɗora kawai zai ba mu daidai ma za a ɗan yi gyara gyara ɗan kaɗan ne mu ƙara yin kwafi dai don dai ta ɗan ƙara tsayi waƙar in za mu yi kwafi idan muka idan muka yi selecting ɗinsu ma'ana muka idan ya dawo fari kamar haka ɗin nan to sai mu danne control amma mu tabbatar dama muna kan wancan move move nan to daga nan sai mu riƙa ɗaukan saka muna sasa inda muka ga dama gashi nan dai kamar a haka nan Zai daure ki zo guna, sanki ne a kalbi ƙaunar na a ruhina zaɓin ki ne zaɓina auren ki ne burina Imi eh, bouncing idan muka yi selecting ɗinsu haka gaba ɗaya wata sona ɗin in ka taɓa nan wajen za ka ga bouncing ɗin a ciki ya nuna maka wajen da za ka yi bouncing amma ni ta ba ta fito da shi ba don haka amma ba wai bata fito ba da shi bane ba a cikin nan wata za ka ga akwai wajen da aka rubuta bouncing kuma za ka suka samu cool editor idan kana da shi zai fito a wajen to amma ba bata nuna waɗannan abubuwan ba ko dai ban tsaya ne mata dogon bincike ba da sauransu eh, yau wadda haka yanzu bari mu gani bouncing bouncing bouncing kun ga babu shi gaba ɗaya a nan to mu gada ma za mu iya zuwa ma ɗora masa shortcut shi bouncing ɗin kenan sai mu zo nan sai mu je wajen preferences mai p din nan sai mu buɗe shi ba wannan ba mm, yawwa wannan sai mu buɗe shi da ka sai mu nemi ina ne key shortcut din mu yake inda muke so misali mu nemo bouncing ɗin kenan mu ɗora masa wani clay kamar misali A ko B ko A ko B ko wani dai abu haka wanda da mun taɓa shi zai bamu bouncing ɗin. Dan haka sai mu idan muka taɓa B haka sai mu nemi ina bouncing yake a cikin nan. Dan haka sai mu taɓa ta sau biyu sai mu zo nan ma sai mu zaɓi shi bouncing din inda aka rubuta bouncing, bounce to clip gashi nan shi ma sai mu taɓa shi. don haka sai mu zo sai mu taba apply sai mu ce ok to yanzu da mun taba b zai bouncing dinsu idan muka yi makin su haka muna danna b ita kadai za ku ga gashi nan zai bouncing ɗin muryar gaba daya. Mhm. Na yanzu ya yi bouncing din muryar gaba daya kun gani naka yanzu abin da za mu yi a gurguje sai mu zo mu ɗan saita muryar tare da kiɗan dai mu ɗan saita su kada ya kasance wani ya fi wani ƙara da yawa yanzu sai mu kashe kiɗan iya muryar muke so yanzu mu exporting ɗinta ma'ana mu fitar da ita mu kai ta cool editor kenan domin mu je mu ɗan ƙara tattaɓa ta da kuma cire iska da sauransu sai mu yi makin haka yanzu har zuwa ƙarshen can yanzu sai mu danna nan sai mu zo export kun ga kula editor bai fito ba a nan don haka yanzu kawai sai mu je mu yi shi manual da kan muke nan kula editor bai fito ba kwata-kwata a nan to don haka yanzu sai mu zo nan kawai sai mu zo sai mu ce da fitarwa za mu yi sai mu ce export ita muryar kenan ita kadai dama muna cikin dose ko kuma folder ɗin da muka yi aikin ga idan sai mu rubuta wa ita muryar wani suna wannan ba za mu canza shi ba mu bar shi a wave amma ga wani waje nan kuma daga ƙasa mai lamba 32 ɗin sai mu mai da shi 24 sai mu ce export ma'ana mu cire ita muryar ita kaɗai kenan domin mu je mu ɗan ƙare mata wani aiki a cikin cool edito kafin mu dawo kuma da ita sai mu yi minimize yanzu sai mu zo mu nemi inda cool editor yake mu buɗe shi yanzu cool edito ya buɗe don haka sai mu zo sai mu danna fayil sai mu ce open don haka sai mu zo mu ga ina ne muka ajiye aikin eh, muryar sai mu ɗauko ta mu buɗe ta yau yanzu haka gashi ta buɗe sai mu taɓa sai mu zo nan gurin sai mu ɗan kama shi za mu iya ƙara shi za mu iya rage shi amma yanzu sai mu buɗa shi haka kun ga wannan gurin da kuka gani haka sai ku zo mu kama shi wannan amma mu sai kun danna sai mun danna playing mun saurari menene a wajen don kan mu je mu goge murya ma'ana nan kun ga ƙara ce wadda ba ma santa ma'ana sheɗa ce da wani ƙara ƙara dai haka kamar misali a ce wadda ba a so naka sai mu danna silent ita ma wannan sai mu bude ta sai mu zo sai mu danna silent silent muna cire iska kenan da duk wani kala da ba masu duk sai mun bi ko ina haka nan sai mun yi masa haka nan ma gashi nan nan ma Nam mô. Nam mô. Gòn nam mô. silent. Ok, yanzu sai mu taɓa ɗan sau biyu ko kuma mu danna control A sai mu sai mu kama wannan abun haka nan. Ma'ana dai mu mu buɗe shi gaba ɗaya muke so. To yanzu sai mu taɓa ko ina sau biyu haka ko kuma control A domin ya highlighting domin su zama fari gaba ɗaya ma'ana mi makin ɗinsu kenan gaba ɗaya. da haka yanzu sai mu zo nan wajen effect sai mu shiga nan sai mu shiga nan idan muna son murya ta ƙara ɗan laushi kaɗan wannan za mu fara taɓawa idan muna so ta dan yi laushi muryar sai mu shiga wannan Oyi ya kina ina amini ya kina raina basiri ne na sa ne mun fara sauraron muryar a yadda take kafin mu ƙara komai da komai kafin mu sa komai don haka yanzu sai na koma idan muna so ta ɗan ƙara laushi kaɗan murya sai mu fara taɓa wannan magani sai mu sanya shi shi ma a nan cikin cool editor da abin da ka ji murya ka za ta ƙara daɗi yau za ku ga murya ta daidaita yanzu da muka taɓa wannan ta zama kai da yawa duk wanda ya fi wani tsayi ma ya ta ya ta mana ya tafi daidai gashi nan don haka yanzu bari mu ga za ku ga muryar ta yi ta ƙara eh, nauyinta ya ragu yanzu da kuma girmanta ta ɗan ƙara tsukiya sannan sai mu ƙara taɓawa haka mu dawo mu shiga ciki mu ƙara dannawa za mu iya zuwa yanzu kuma sai mu yi compressing ta, bari mu taɓa wannan mu ga ko wannan amma dai bari mu ga wannan mm, za basiru ne amini na na gaida mai gida na. Komai na ta ɗan ƙara ƙaruwa muryar. mu ga dama kuma za mu iya shiga mu zo nan. sai mu zo mu soft limit bari mu bari mu jarraba wannan mu gani soft bari mu fara sa wannan mu kuma dai bari mu sa wannan mu yau yanzu sai mu yi okay in bai yi ba sai mu danna control z mu koma baya mu ƙara basiru ne wakili na basiru ne amini na na gaida mai gida na ta yi yawa da yawa bari mu dan dawo baya mu ga yau ne zu sai mu ƙara shiga mu gani sai mu shiga na ƙasan samu ga yau bari mu taɓa nan shi wannan ɗin ma ba wai lalle ba ne fa sai ka yi shi haka in ka dama ba sai ka yi wannan ba in ka dama kuma na basiru ne amina na gai da mai gida na mai tantance maka na gai da mai gida na yawa naka <sighs> basiru ne wakili na basiru ne amina yawa kar amanta dai Alamar nan ta subscribe da alamar ƙararrawa sanarwa a rika tabawa kuma a yi sharing ɗin bidiyon da wasu su amfani da shi mun gode sosai da kasancewa tare da mu na haka yanzu sai mu zo mun gama abin da za mu yi sai mu zo sai mu sai mu dan ƙara wani abu a gaban a gaban sunan domin mu bambanta da wancan saboda abin da ya sa za mu yi haka wani lokacin ko da ya kasance akwai mistake da kai a nan cikin cool to kaga ba sai ka kuma zuwa ka kuma cire muryar ba dama kana da ta farkon shine muka bambanta sunan naka yanzu shikenan sai mu zo sai mu fita daga cikin cool editor din sai mu fita gaba daya mu koma cikin sona din sai mu zo nan akan wannan track track din ko kuma can sai mu zo ga wani zai rubuta clone track saboda muna so yanzu mu yi ɗin ita wannan track ɗin gaba ɗayanta da duk wani abu da muka sa mata in akwai effect ko su nawa ne in ma akwai murya kai ko menene dai muna so mu ƙara yin copy ɗinta a ƙasa haka sai mu zo nan kulon track sai mu ce ok gashi nan ta ƙirƙiri komai da komai haka yanzu sai mu kashe wancan ta farko muryar tamu domin mu saurari ita wannan ta biyun kenan. Da muka je muka ciccirewo iska da waye da sauransu. Mu kunna tun tun din mu gashi nan. Daure daure ki zo guna, sanki ne a na, sonar ki na a ruhina, zaɓin ki shine zaɓi. na kamar idan duk akwai wurin da ya ɗan gaggauce akan kiɗa sai mu ƙara sassaita shi dai haka mu ƙaƙƙara gyaggyarawa. ita wannan muryar <clears throat> ta farkon track ɗin gaba ɗaya goge ta zami sai mu bar ita wannan wadda muka je muka gyaggyara a cikin kula editor ɗin kenan ta ainihin ta farkon nan sai mu goge ta sai mu ci gaba da aikin mu akan wannan abina auren gishi ne bu da haka yanzu za mu zo mu ƙara sanya wasu sauran effect effect ɗin mun kashe kiɗan mun yi solo ɗin murya ita kaɗai sai mu zo nan sai mu zaɓi kekwag ɗin nan wannan inda aka rubuta kekwag ma'ana duka plugin waɗanda ita sona ɗin ta zo da su sai mu danna compressor sai mu zo nan mu shiga sai mu zaɓi wannan don haka sai nan mu sauke shi ƙasa nan ma mu sauke shi ƙasa ba bari mu sake hankali da kowa zai fahimta compressor gashi nan sai na shiga wannan Da haka sai mu rage, mu sauke shi ƙasa. Shi ma nan mu sauke shi ƙasa. Sai mu ɗan ƙara ɗago muryar kaɗan. In kana so ka ɗaga muryar tayi ƙara da yawa ko kuma ka tayi ko ka rage ta can ƙasa da yawa duk dai a nan ne. A nan, a nan ma za ka iya. Yauwa sai mu cire wannan nan mu ɗan taɓa shi kaɗan. Yauwa nan ma kuma mu ɗan rage shi kaɗan. amma kunnenmu shi ne alƙalinmu yauwa sai mu danna nan idan haka yanzu sai mu zo sai mu ƙara sanya wani effect ɗin bari mu gani idan muka ga dama ga su nan nan su webs su pop filter su isotop duka waɗannan waɗanda na shigo da su ne in na ga dama duk zan iya zaɓa kowane abu da nake so a nan akwai abin da ake kira da esa yanzu dai bari musa equalizer tukunna yawwa idan muna so mu rage wa muryar kauri wannan lamba ɗaya ɗin nan shine za mu kama shi sai mu zo sai mu taɓa nan gurin sai ya koma na sama yawwa haka za mu bar shi to don haka sai mu ɗan jawo shi gaba kaurin muryar zai ragu kunnen mu yana tantance sai ya tantance mana ya muke son kaurin duk abin da muka taɓa a nan za mu ji muryar ta sauya har sai ta mana yadda muke buƙata wannan equalizer kenan yau don haka yanzu sai mu sanya flogin ɗinmu na gaba mu ga ne ya kamata mu sa in kuwa lura a cikin rikodin ɗin muryar akwai ƙararar akwai gurin irin sh da kuma s to idan muna so mu cire irin waɗannan mu rage shi da esa ita suna ba ta zuwa da da esa amma wannan wave flogin ɗin da nake da su idan kowa taɓa za ku ga akwai da esa mono gashi nan sai mu zo sai mu har sai mun ga wannan alama nan wani abu ya dan fara lekowa a nan yauwa nan za mu zo mu dan taba yauwa har sai mun ga wannan jan ya dan fara nuna sai mu daidaita ina ne muka je mana daidai muka ƙara dan daidaitawa yauwa bari mu gani mu bashi haka nan mu mai da shi wide yauwa na aha akwai bari mu yanzu sai mu ƙara dannawa mu ɗauko wani flogin shi kuma wanda shi ma zai ƙara rage mana wanda zai ƙara rage mana surutu ko kuma noise ma'ana ƙara dai irin wanda ba ma buƙata kamar irin wata iska dai wadda ta shigo da ba masu haka ko makamancin haka sai mu shiga can ƙasa akwai wani application ana kiran shi ns sai mun je can ƙasa yau gashi nan ns mono haka sai mu kawo shi kamar mu dan saka shi kamar dan kaɗan haka kamar goma ma haka ya isa yau da haka sai mu fita ok yau yanzu muka dama mu taɓa nan zai ba za mu riƙa jin echo muryar mu tana kamar maimaitawa ko kuma mu ji ta kamar cikin wani ƙaton waje haka amma wani lokacin nan ba lallai ne sai mun taɓa shi kamar yanzu bar mu cire mu cire shi mu ji na haka yanzu bari mu sanya ah, na zuwa yau bari mu sanya delay mu gani delay wanda suna ta zo da shi bari mu ga nan sai mu zo sai mu zaɓi lamba biyu nan ma mu zo mu zaɓi lamba biyu da haka sai mu zo sai mu taɓa nan wajen sai mu sa adadin tempo ɗin kiɗan mu a wajen biyar sai mu danna enter don haka sai nan sai mu zo sai mu rage shi yawwa mu rage shi bari mu bar shi goma mu ga wannan ma bari mu bar shi bakwai bari mu bar shi bakwai nan bari mu ɗan bar shi ko lamba huɗu haka ya danganta da yadda kunnen mu yake ba mu abin da muka ji ya mana shi ne ya yi abin da ya mana wanda bai mana bai mana ba dile kenan yawwa ina ina amini ya kina raina rike na haka yanzu bari mu ƙara sanya abin da ake kira reverb domin idan ba mu echo kaɗan a wajen a cikin waƙan namu sai mu shiga nan muna son reverb na kan na cikin waves shi ma nan za mu ga akwai idan muka tafi can ƙasa akwai wajen da aka rubuta reverb amma yanzu bari mu yi amfani da na cikin sona kawai yauwa da haka gashi na reverb ɗinmu shi ma nan kunnen mu ko da yaushe ba abin da muke gani ba, a'a abin da muke ji shine za mu tantance. Abin da muke gani ba shine abin da muke saurara ba. Eh, abin da muke gani kai muke saurara. To wanda muke saurara ɗinnan shine yafi muhimmanci fiye da wanda muke gani. Na haka sai mu tattaɓa mu ji har, har sai mun saita shi ya mana daidai da yadda muke buƙata. idan muka gama sa effect ɗin mu adadin yadda muke so sai mu ƙara daidaita muryar mu da kiɗan wani ya fi son murya ta yawa akan kiɗa wani ya fi son kiɗa yayi yawa akan murya da haka dai an fi so dai su ɗan kusa zuwa daidai kada wani ya fi wani da yawa da yawa da haka sai mu taɓa nan yawa yanzu dai misali yanzu mun sassaka effect ɗin mu komai da komai menene ya rage mu ɗan saita muryan mu ta ɗan yo sama kaɗan bari mu ɗan ƙara ototon ɗin kaɗan mu dan ji shaka ko mu ɗan rage shi wani ya fi son ya ji ototun raurau da yawa wani kuma ɗan kaɗan ma ya ishe shi a nan bar dai in bar shi haka mu ga naka nan bari mu kashe shi magani yanzu nan duka misali mun kammala sanya ife ɗin da muke so mu saka don kada su yi yawa da yawa naka yanzu sai mu zo gurin da farkon magana da ta suka ɗan yi abin nan yawa mun gama yin abin nan ɗinsu fade in da fade out ɗinsu ma'ana mu ɗan gangara da kuma sauka da sauran saka. nan gurin da bai ɗan bi kiɗa ba da kyau da kyau mu ɗan sassaita su su ɗan bi tempo da kyau idan muka ji muryar ta yi ƙasa da yawa sai mu ƙara zuwa cikin compressor din mu dan ƙara ɗago ta kaɗan ko kuma mu rage ta in ta yi yawa da yawa da haka yanzu ku biyo ni a bidiyo na gaba domin mu je yadda za mu yi mastering ɗin waƙar gaba ɗaya mu gani